zamanin manzanni da annabawa duniya rayuwar ta ba ta da sauki haka ne fa malamai da wasu mutane ga inda suke da gyara ga inda suke da kuskure ga inda ba kai ba ga inda ba kaza ba ga inda kaza